sunan sahabbai da yake bacewa a yanzu cikin nan wurin nan masallacin waye sunan shi salamatu waye ke da ɗa salamatu ga gani khairun rajali na salamatu bin al'akawai yana da cikin sahabbai na kurkusa <clears throat> wanda suka ba addinin hidima abdurrahman da auf ya sa wannan suna na salamatu sahabbai abu mazala suna sa suna salamatu eh ka je ka roro wani sunan da ba waye da wa'ana ta rika sa ko da yake in ka sa salamatu sai a ce mu ka eh, zamani ya zo ya sa mu sunan ɗin shi salamatu eh, salamatu mai wara qala ce lam kun ashabu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam mutahazziqin sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ba zan masu takurewa wuri ba su janye asalin wannan babi kun san yana bayani ne game da girman kai da nuna isa tsoron <clears throat> kada a ce suna da isa sai zama kuma su noke sabon manzala ba su haka sabon manzala ba su haka da shi matsalan girman kai da jiji da kai <clears throat> kamar da ibn al-qayyim ya bayani yana shiga cikin komi ne masu sarauta wani lokacin ka samu sarauta sai mutum ya koma girman kai da jiji da kai mutum ya samu kuɗi haka to inda barnar take ilimi ma haka sai mutum ya sami ilimi in ba sa ba sai rage gani ya fi kowa Allah ya kare mu daga fitinan girman kai to sabai ba su zama don tsoron kada a ce suna jiji da kai da nuna isa sai su koma su noke ba wala mutawa eh, muta mawiti na koma su zama masu wuce gona da iri ba su kuma zama masu fangan-fangan su fada su tashi su fada su tashi ba matanan tamawut shine neman bayyana kai a ba su zama ko masu tallan kansu ba wato shi da ba musulunci na neman tawassut ne wa kanu yatanajaduna shayara fi majalisihim sukan yi wake ma wato suna da ɗabi'ar raha suna da ɗabi'ar raha sabon manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ba su da zakewa wajen kai komo ba su da zakewa kwata-kwata wajen kai komo kuma ba su zama yin abu ba su a ciki ba a kuma suna da ɗabi'ar raha wayan kuruna amra jahiliyyatihim sukan zauna masu tattauna da wato kenan suna dan samun lokaci su dan tattauna don nishadi fa idza urida ahadun minhum ala shay'in min amri llahi fa idza urida ahadun minhum ala shay'in min amri llahi darat hamaliqu ainihi ka'annahu majnun idan wani ya shiga wani abu daga cikin al'amarin Allah idan aka taba addinin Allah sabon mazala idan aka taba addinin Allah fatin idan sukan juya wato in kana so ka ga sabon mazala hankalinsu ya tashi to ka taba addini in aka taba addini to hankalinsu zai tashi duk yadda kake ganin su nan kamar suna da ja da baya haka kamar suna da madaidaicin kazar-kazar haka kamar suna da zama sun nishadi haka to amma ran da aka taba addini ba a samun su da daɗi ba a samun su da daɗi rai kan ɓaci sosai yanzu yi wani fitinan da ake na kutun nan da aka ce wata mata ta faɗi magana an je an kashe ta an babbage ta duniya ta rikice an kama wasu mutane wai za a musu hukunci to a yi musu hukunci mene Allah ya wai wai da Allah labaran da ake yi kana jin an ce wani masallaci na musulmi sun tattara bible bible din ma fa an sani fa rabi duk ƙarya ne in ma baka ce duka ba bible din da suke cewa bible ne a ce ga musulmi suna yayyagawa suna konawa musulmi suna irin wannan tun da dai sun ce bible din ne sun ce kuma littafin annabi isa ne sun ce suna son shi sun ce littafi ne mai tsarki musulmi sun yadda mai tsarkin ne jaddalan da fa suka yadda mai tsarkin ne ba wai sun yadda mai tsarkin bane ba sun yadda da shi din ne ba amma dai suna girmama musu su amma sai ka ji nan gari an tattara qur'ani yau an yaga jibi wannan ya kai qur'ani bayi yana kaza bayan gida da shi wannan fi fitintunu iri-iri wajen musulmi da ake tsokana a duniya in zagi ne wanzu ala sallallahu alaihi ne za a zaga musulmi na zagi annabi Isa ne Allah ya ba a ce kuma za a kawo mutum waya kai shi kotu to ai alƙalin da zai shari'a ne ake so a gani waye shi shi alƙalin da zai shari'a gan shi a yi zai shari'a zai gane zai shari'a la sauki حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الوهاب قال حدثنا هشام عن محمد عن ابي هريره ان رجلا اتى النبي صلى الله عليه واله وسلم <clears throat> وانا متين yazo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam jamilan ya kasance yana da kyau asalin kyau ai ba mummuna ai dole zan shi kyakkyawa ne yana za'id kenan wato yana da wani ƙari na kyau qala sai ce hubbiba ilayyar eh, jamala ni an sa mun son kwalliya kai ma ustaz ka zama mai son kwalliya kai wanka ka saka mai kyau da ka zama kullum kana tsami kana wari wa wadaitu ma tara yace ya rasulullah abinda dai Allah ya bani gashi ka gani wato kenan yayi wanka ne ya kintsa watakila ya sa sutura da ta dace ya zo mu manzo Allah fiyas ya ce manzo Allah ba dogon bayanan da zan yi kalle ni kawai yadda ka ganna haka nake haka kuma nake so in zama hatta ma hibbu an ne ne a har ba na so ni wani ya wuce ni na so fa duk wanda aka ce in an tashi misalin wanda suke fes fes za su yi wanka su sa kaya masu kyau su sa turare su fito fes abuwa na so jan ce wani ya fi ni na fi so kawai an goji a ce kai ai cikin wanda ya ɗauki wankan nan ko ba kamar wani nikan so in ji an faɗo wannan an ya futa ni in ma ƙala shakur rawi In imma qala bi na na'lin wa in ma ƙala bishisai ahmarin ma ƙala bishirakin alik wa in makala bishisri ahmarin ko dai ya ce ne ba na son wani fi ne koda da hancin takalmi ne shirakin alin shaisi ahmarin duka waɗannan kalmomi ne guda in kana duba shirin ya iyaka wanda larabci ne wannan ba larabci ne ba saboda takalma da suke amfani da shi da yadi da suke amfani da shi akwai na laraba akwai wanda ba na laraba ba ba laraba kawai suke saka yadi ba kuma yadda ba laraba kaɗai suke yin takalma ba so da aka to wani wani ɓangare na takalmi sunan shi wani ɓangare na takalmi sunan shi zai kaji na larabci ne wani ɓangaren kuma sunan shi ba na larabci ba ne ya ko da hancin takalmi hanci zaren da ya eh, to ni ba so in ga wani ya sa takalmi na sa takalmi zaren nashi ya fi nawa kyau wato kinaya akan adon da za a bi takalmin da shi in ya sa takalmi ya so ya sa takalmi mai kyau ne kai naka dai ya gwagwai ka gwagwai shi alkibaru zaka ka tunzo na girman kai ne qala sun zalace a walakin al-kibra man batsara al abinda ake ce mu girman kai shine tawaye bijire mu gaskiya wa gwamnatin nasa da rena mutane to kare na mutane bayan ba kai kai su ba kare na mutane ba kai kai su ba saboda haka wannan hadisi yana nuna hadarin girman kai dama Allah subhanahu wataala ya ce kazalika yajbahu Allahu ala kulli kalbi mutakabbirin jabbar shi <clears throat> da mai jiji da kai da mai girman kai da mai nuna isa kaɗan ne Allah ka shiryar da su mafi yawansu sai sun yi kurkuku a wuta mafi yawansu shi yasa mazala ya ce wanda ke da ƙwayan zarra ne girman kai ba zai shiga aljanna ba sai an babbake shi tukuna an kakkaɓe wannan ƙwayan zarra sannan zai shiga aljanna kada ka zama mai girman kai da nuna isa game da abin da Allah ya baka maza sallam yayi bayanin cewa lalle mutane ba su daina alfahari da baiwa ba ba za su daina alfahari da dangi ba mu dangin mu ne family suwa ne mu ne suwa ne mu ne suwa ne ba kuma za su daina alfahari da baiwa ba ba su daina alfahari da abinda Allah ya ba su na baiwa su ta alfahari da shi kuma bayan baiwa na Allah ke ba da ita duk abinda kaga Allah <clears throat> ya baka na baiwa Allah ne ya ga dama ya baka ba wanda bara bane mutane ba za su daina ba to tunda mutane ba su daina ba kuma Allah ba zai fasa kama su ba shi da Allah ya ce baya su baya su in yi maka baiwa ka zama mai tawalu kada ka zama mai nuna isa حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن المبارك أم محمد بن عجلان أن أمر بن شعيب أن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من الله صلى الله عليه وسلم yuhsharul mutakabbiruna za a tada masu girman kai Allah ya kare mu yawmal qiyamati ranan tashin alqiyama amsalaz zarra kwatankwacin kwayan zarra in ce wannan shine karancin kirga a larabci balarabe in zai yi kirga ya faɗi karamin abu sai ce zarra in zai faɗi yawa sai ce saba'in iyakan shi kenan shi aka yake girgan shi in ba wuce zai kirga a ƙasa ban san namanta ƙasa in sama ne sai ce salala in ya ce salala gashin tinkiya ko to ya gama wato ya rude ne bai sai da zai fassara yawan ba to shi ma rubi haka yake in abu ya ishe shi sai ce saba'in ya ce kai an tara har ya kai saba'in in ya ce saba'in to ya gama to kasafa me ba wuce ke faɗan kasa yanzu wannan zarra yawa ba wuce muke na ce salala hausa nawa ne anan duk gwarawa ne duk gwarawa ne yan zariya ne da yan magajiya da yan gwanka tuka gara ɗan kaɗan zarra aka ara shi ne hausa suka ara kuma suna cewa ƙwan zarra ne a ku bincike ku dai ku tambaya ɗan kaɗan Allah sauyi ka san daga yan angon katika ne sai angon magajiya eh, eh, yanci da waki su ba masu alisu din zari ko suna ciki yan zage-zage haka ne allah ya make mu a dai gano diyan da aka yi akwai bahaushe yana da lamban da yake faɗa in ta kure mai a ƙasa kamar yadda yake da lamban da in ta kure mai a sama kila fa a amsalar zarrati me zarra ita ce wata shi ja karami wanda galibi <clears throat> idan ya rika in ya ciji mutum mutum ya je cire shi to sai dai cire jikin ya bakkan shi yake ce ma zarra fi suratul rijali amma kuma wannan ƙwayan zarran ba zai zo ne wai kuma da hoton wannan cin nakan ba a'a mutum ne dan mutsulu yagshahum adh-dhullu min kulli makanin kaskanci ta ko ina zai mamaye shi ai kai ma ka san zaka gane haka kai ma ka san mun binci kaskanci zai mamaye shi to gudu fa ake yi filin tashin alkiyama ne gudu ake yi to wanda ya zama dan mutsulu ai tattake shi za a yi tattake shi za a yi dama malamai suna fassara mai girman kai kaman wanda ya hau bene ne mai nisan gaske yanda yake hango mutane kanana haka suke ganin shi shawa bakin komi ba yanzu wanda ya hau bene misali hawa goma can karke hawa goma yana kallo na ƙasa ai kaga yana ganin na ƙasa yan mitsi ne su na ƙasan ya suke gani shi shi ma da da suke gani shi wanda ka lokacin da ka samu mu kanka girman kai kana ganin kowa ba kowa ba to aka ma ka kowa kallon ka in ma ka rance maka ranka yadda ranka da ana bata maka lokaci ne kawai wallahi ba ce da kai ba da sai da kai ba Allah ya kare mu a yagshahumuz zullu eh zullu min kulli makanin yusaquna ila jahannama a ila sijinin min jahannama yusamma bulasa ana kora su cikin kurkukun gidan jahannama to kaji wani rigima sabo ita ma ai jahannaman kurkuku ce ai kurkuku ce gidan jahannama ko to a cikin gidan jahannama kuma akwai kurkuku shi sa Allah ya ce wala yusiku a ahad ba wanda zai zai damka irin damka Allah subhanahu ta'ala. ba wanda zai kama irin abin da Allah ya tanada na azaba duk irin abubuwan nan da ake tanadawa na azaba ka je irin CID din nan irin wurin da CID suke bincike kaga kayan azaba to duk wannan bai kai sharan fage ba na lahira Allah ya kare mu to ana za a sa shi a wani kurkuku wanda ake ce mabulasa bulasa qur'ani Allah ya ce fa hum mublisun fa hum mublisuna waɗannan za a sa su a cikin kurkukun wutan jahannama ne wanda ake ce mata bulas shi ma iblis ana ce mishi iblis ne ai amma da ke daga ablas saboda <clears throat> wanda ya yanke kauna ba shi ba samun rahaman Allah Allah ya kare mu ta'aluhum narul anyar narul anyari ta'aluhum narul anyari wuta mai babbaka kanta tana mamaye su kun san an ce an yi jam'in naru ne da anyar ba a ce anwaru ba ai ai ai wuta haske ta ma take ba da amma tana kuna nuru haske jam'in nuru anwaru haka ne ko naru jam'in shi an yaro saboda kada kada jam'in haske da jam'in wuta ya zama iri ɗaya sai aka sai aka bambanta jam'in su ai zariya ba akwai makaranta anwaru haka ne ko anan zariya akwai makaranta anwaru duk da asali mutane malamai suna kyaman haske a mai jam'i a bashi kawai a nuru a bashi a mene a nuru kada a mai jam'i ah, Allahu nuru samawati wal ard mafalu nurihi kace wato in kana karatun ne ko daɗi za ka rikaji kaga Allah sai ce ba abu ga mai misali ko ba Allah ya hana buga mai misali ba in ka samu mugu wanda ya san larabci mai sai ce muku qur'ani na da matsala ce muku qur'ani Allah ya ce fala tadribu lillahi al-amsal inna Allah ya'lamu wa antum la ta'lamun kada ku buga ma Allah misali saboda ba ku da ilimin ku bai takara karya ba to amma kuma sai gashi ana Allah ya buga ya ne ya buga misali sai ce maka Allah ya buga ashe Qur'ani ma ba abun ruko bane akwai tanako dukka da warwara sai Allah ce Allahu nurus samawati wal ard me ayan gaba mafallu nurihi ah me yace la tadribu lillahi amsali to me yasa ya kawo misali wahalar da kai yake so yayi mugu ne yana so ya halar da kai ne ya san kai ma ba karatun kake yi ba rore-rore kake yi kana ɗan tsuntsunta ne sama-sama kawai shi kenan ba karatun kake ba amma ba haka nan ba ai yana ba da wani misali zai kace ai har yanzu dai ba buga ma Allah misali ba da sai da kada ai inda Allah za a buga misali bai kamata a ce masalun nurihi ba sai a ce masalihi tunda ayan ce Allahu nur tashbihul baligh in wancan misalin nashi ne na Allah ne to sai a ce masalihi ba masalin nurihi ba masalin nurihi ba to amma inda ya zan ba za ka kai labari ba sai ya roro abin da zai sa ka gaba ka ce oh, ni da na san ba gaskiya bane wallahi tallahi ba gaskiya bane ne yake ne ka tafi ka ka tafi a ruɗe kenan Allah ya kare mu saboda haka ta'aluhum narul anyar ba ce anwaru ba saboda abin banci jami'in nuru da naru wuta wuta tana jam'in wuta ne jam'in wuta da hausa na zo na biyu nan ba na makale wuta kawai ko? wuta ina lillahi wa ina lillahi sannu ya kokari Allah ya taimaka eh, eh, kokari gare shi Allah ya taimake mu wannan ma ban san jam'in shi ba narul anyari wuta mai yawa yana yana lullube su narul anyar Allah ya kare mu wa yusqauna usarata ahli nar wa yusqauna usarata ahli nar suna shan datti usara a dattin yan wuta usaratu akwai ce ne usara in ma usarati yasa zai gaza ce dangin gidan zuwa ne usara ana nufin datti ne tarkace galibi in wuta suna zubar da nau'o'in datti iri daban-daban wannan dattin shi ake ce ma usara wato dagwalan datti ai gaga inda ke zubar da datti yake hada datti sai ya zama kwata amma asalin shi ai ba kwata bane ai ruwa ne iri daban-daban da ruwa mai kyau da ruwa mara kyau da ruwan kanzo da ruwan waye da ruwan waye in ya haɗe sai sai gulgule sai zama mai sai zama kwata to wannan kwatan ita ke ce ma'usara dan wuta za a doke su za su zudda jini za su zudda amai za su yi bayan gida za su yi fitsari za su yi mai to zai rika zuba yana gangarawa in yana gangarawa inda yake gangarawa to zai jagwalgwale shi ake ce ma'usara ce ahalin nawar zai a wuta ana bukatan a sha wani abin sha to wannan shi za a rinka ba su suwa masu girman kai wani fa duka ana yi ne ga masu girman kai da masu jiji da kai ba wani amfanin ka rinka girman kai kana jiji da kai kana nuna isa kana ga sai kai ka daina wannan in baka san usarati ahalin na roman zala sai fassara da kan shi ya ce tsinatal khabali wannan riwaya ita haka ta zo amma wata riwaya za ka ji akwai tambaya da sabai suka yi manzan salam da ya ce yuskauna usarati ahalin nari suna shan wani dagwalo na 'yan wuta sai sabai suka ce mahiyar usarati ahalin nar sun zalace tinatul khabali wani tabo ne na kazanta ruwa ne ya dagwalgwale ya zama tabo na kazanta to babu manin tasara min zulmihi babin da yake yin bayani ko zai yi bayani game da wanda ya rama an zalunce shi wanda ya rama amene wanda aka zalunce shi sai ya rama asali in an zalunce mutum ya yi haƙuri to in ya rama fa to shi ma babu laifi ka dai kada ya rama ya wuce gona da iri hadisi na ɗari biyar da hamsin da takwas a nawa bugun kenan حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرني إبراهيم بن زائدة قال أخبرنا أبي عن أبي خالد بن سلمة عن البهي عن البهي وتبهية أجسون شيخ عبد الرحمن كان عن عروة عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من ذا الله يتشين دونك فانتصرين dunaki fantasiri gare ki na baki dama fantasiri kirama na baki dama kirama Imamul bukhari <clears throat> ya gutsa wani hadisi hadisi ne mai yawa wanda yake fassara wani lokaci matsalan da ake samu a gida a cikin gida tsakanin mata wani lokaci mata suna samun matsala sai su samu kaman ficewan tunani na wani lokaci sai daga baya tunanin ya dawo sai su ta wauta a cikin gidaje manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ginin shi ya tara mata da yawa wanda suka taru na ƙarshe da yawa su ne su tara amma kaɗan kaɗan ya tara su kaɗan kaɗan ya tara su amma a madina matan shi da ya zauna da su matan shi in a kirga ne kafin a zo ƙarshe goma ne sai dai da yake ta zainab binta huzaima ta su. kuma ya rika auren su ne kaga kadan kadan kadan kadan kadan kadan kadan sai ya zama wanda ya mutu ya bari guda tara ne saboda Zainab ita ta rasu bata ma shekara ba amma dai ta kusa shekara wata ruwayan ko ta ce shekaran ta ɗaya da ɗan watanni sai ta rasu sai ya auri yar uwarta ta mahaifiya ba yar uwarta ta bangaren mahaifi ba maimuna ita da da Zainab buntu Khuzaima da maimunatu uwansu ɗaya ne amma ba mahaifinsu daban-daban ne manzara salam ya auri zainab bintu huzaima bayan babanta ya rasu babanta ya rasu ya aure ta bata shekara ba ko kuma ta shekara ɗaya da wani abu ita ma sai ta rasu mahaifiyarta sai ta yi aure wato a wani gida amma ba wai kafin lokacin da ya aure ta dama ta yi aure a wani gidan lokacin da ya aure ta wannan din ta aure a wani gidan kuma ta mahaifin mai munatu lokacin da wa zainab ta rasu to kuma sai ya aure mai munatu shi sa ake cewa mahaifiyarsu ita ce mace kwara ɗaya wadda ta ba annabi ‘ya'yanta mata guda biyu idan ana san akwai littafan da suke bayanan bayanin kutubu awwaluman ko kuma kutubu manifestasa bi amrin duna gairihi an samu wani mutum yayi wani abu a duniya ba a samu ruwan da ya irin shi ba ba a samu wata mace a duniya wata mace a duniya ta haifi 'ya'ya mata guda biyu kuma 'ya'ya mata guda biyun annabi ne ya aure su ba ko annabawa daban-daban ba sai ita mahaifiyar zainab da maimuna 'yan maka ne dukansu to an rinka samun matsaloli bayan ta rasu ya auri ummu salama a dakin a ɗakin zainab buntu ku zai ma ya sa umu salama daga nan ya ci gaba da yana auren matan jefi-jefi haka haska kai tara wadannan taron su ya bar duniya ya basu kuma zainab dai har wa ita zainab din kuma ta fara rasuwa a cikinsu ita zainab ta biyu kenan laraba suna sa suna zainab da yawa suna sa zainab da yawa za ka gwan lokacin in an zuwa mai manzo Allah zainab ta zo yakan ce ayyu zainab zainab zainab muna da zainab a madina da yawa ɗaya ɗaya gidan da babu zainab kai gida ɗaya sai ka samu zainab guda biyar suna da suna zainab da yawa yace ce ayyu zainab a cikin zainab zainab wace zainab din ce ake magana to wancan zainab din ta rasu yana yana cikin garin madina sannan yana da ran shi sannan wannan zainab din kuma ita ta fara rasuwa to duna kifan tasiri wani lokaci matan suna samun saɓani a wani lokaci ya sulhu wani lokaci ya ce wanda aka zalunta tarama wanda aka zalunta ta mene tarama <clears throat> wani lokaci kuma ya rama da kanshi kamar lokacin da na nasha ta fasa mu wata kwano ta fasa mu mene wata kwano ya tattara kwanan kuma ya karbi nuna na aishan da kanshi shi ya hukuncin da kanshi kaga ya rama kenan ya karbi kwanan ta ya mai damu wancan wanda ta fasa mota kwanan ana dan samun matsala irin wannan a cikin gida wannan dunaki <clears throat> gare ki fantasiri to kirama wannan asarin wannan dunaki fantasiri malamai sun tattauna a kan shi <clears throat> ce gare ki kirama wannan matakin ramawa ya kamata a yi to amma kada ke yi shi ya wuce gona da iri shi sai amfani da kalmar duna bai ce fantasiri rama ba to amma malamai suna kafa ka'idoji da yawa ba wai mata ba ko namiji ana baka dama ka rama abu ne a inda ramuwan zai yiwu kuma inda ramuwan zai bada mai zai da amfani wani zai iya taba kankaje rama ya kara daka ka <laughs> gaza wa ramu gaji ramuwa kuma kara da kaga kaga ya lalace ke idan ramon zai amfani kuma zai yiwu to shi kenan sai a rama in ba zai yiwu ba shi kenan sai a bashi an gano wannan ko saboda haka wannan babin yana nuna man tasara manin tasara min ba da zulmi hadisin imamu bukari ya raba su biyu amma hadisin kamar guda ɗaya ne amma za mu bashi a ya raba shi guda biyun hadisin biyu ne hadisi na gaba shi zai fassara shi حدثنا الحكم ابن نافع قال اخبرنا شعيب بن اخبرنا شعيب بن ابي حمزه عن الزهري قال اخبرني محمد بن عبد الله بن عبد الرحمن بن الحارث بن هشام عن عائشه قالت aisha ta ce arsala azwajun nabi sallallahu alaihi wa sallam fatima ta ila nabi sallallahu alaihi wa sallam wasallam manzo Allah ya aiki na na fatima zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fasta fasta'zanat da fatima ta zo sai ta nemi izini ka'idan shiga gidan kowa ko ɗakin kowa in za a shiga ɗaki a yi sallama an ansa sallama a yi mene a nemi izini in shigo wa nabi sallallahu alaihi wa sallam ma a aisha radiyallahu anha manzo Allah sallallahu alaihi yana ɗakin yana tare da nana Aisha Allah ya kara mata yadda fi mirtiha fi mirtiha a ranan kwananta wannan mirtiha su da yawa mutane suna fassara shi yadda suke fassara shi suna fassara shi yadda suke fassara shi suna fassara mirtiha saboda mayafi ne wannan da kwanciya yana kwance da ita a mayafin a mayafinta wannan fassara bai yi ba. wannan ba saboda ai ummu salama ta taba tambayar manzo sallam su mata wani lokaci in suka tare da yawa ne ba sa iya hada kansu su tafi su daya za ku ga wasu malamai suna cewa gidan manzo sallam matan suna da yawa amma kuma tim ba tim ɗaya bane ba tim nawa bane ba tim ɗaya bane tim biyu ne wani lokaci kuma yana zama tim uku ita na na Aisha da sauda da da sauda da hafsa ita safiya kun gaggininta na da dan nisa ai wanda suke wanda suke gari wanda suke zuwa madina yanzu suke samun qara'id suke samun map irin na garin madina na da da da da din can bayan lokacin manzo Allah bayan shekara kaza ga yanda madina ya koma ai ita safiya kaga ɗakin ta yana nesa nesa ba cikin ɗakunan mata yake ba ina da nesa nesa to amma kuma ta bangaren da suke take saboda aka wani lokaci takan haɗu da su wani lokaci kuma takan wari sai a ce ta waɗannan 'yan bangare da yake su kuma waɗannan bangaren umu salama ita ce take jagorancin su umu salama saboda zainab ya kamata ta zama ita ce shugaba su amma ita ma ta ɗanyi nesa nesa kamar irin da safiya ta ɗanyi nesa nesa da umu habiba da juwairiya su kuma suna bangare gefe guda to wani lokaci waɗannan da suke nan sashen ba su cika samun matsala ba sun san abin da suke ciki wancan ta san abin da wancan take yi wancan ta san abin da wancan take yi su malam can wancan ta san abin da wancan take yi wancan ta san abin da wancan take yi amma dukan su kowanne suna da wata mace ɗaya wadda ke ta ɗan yi nesa da su kaɗan amma duk da haka kuma kusa take da su zainab tana ɗan nesa da su ummu salama amma kuma ta ɗan san abin da suke ciki safiya ta ɗan yi nesa da su saura da su hafsa da su aisha amma kuma wani lokaci ta ɗan san abin da suke ciki to wannan azwaji din wanda suka aiko na na Aisha na na Fatima radiyallahu anha zaka ga riwayoyin suna zuwa da cewa bangaren su su ummu salama ne to kuma wannan mirtiha wannan mayafin nata akwai lokacin da mata manzo Allah sallallahu alaihi wasallam din su ɗan dai wancan bangaren suka fahimci an fi hidiman buki-buki a nan ɓangaren in za a kawo wani kaya an fi kawowa kamar ranar nana aisha ko kuma ranar da wata 'yar nan ɓangaren take hidima a gidan so da aka sai suka sa Umu salama tun da ta fi kusa da hanyar da maza salama yake wucewa ta roƙe shi arziki yi hudu ba a mimbari yi hudu ba a mimbarinsa ana kawo mishi kyauta in za a kawo kyautan a kawo kyautan kawai abigabdin nazari a kan cewa ina yake duk da su ma suna kawo wanne ba suna kallon ina yake ba ya tare ta ta tare shi na ran farko ya ce mata komi ba ta sake tare shi bai ce mata komi ba har aka zo na uku <clears throat> ina so in zo kalmar mirke haɗin nan ne lokacin da a na ukun ya ce kada ki cutar da ni kada ki wahal da ni in kin gaban ba ki amsa ba ki rinka haƙuri duk da yake so da yawa mace idan ta yi magana namiji bai ba da amsa ba tana kirga shi a wulakanci ne haka ne ko amma a musulunci ana kirga shi a sunna ce ba kowane abu ne zaka ba da maka amma kafa ma maza ka'ida kada su rika sakin magana kowace irin magana ga mace saboda ita mace tana da illa guda ɗaya a rayuwarta kuma ta kasa ba za ta iya maganin wannan ciwon ba shi ne duk abin da ka faɗa sai ta faɗa ma wani duk abin da ka faɗa mace sai ta faɗa ma wani su yi sa aka ce mu maza in za su gaya ma mata sako su riga gaya musu sako rabi in ka gaya mata sako duka kashe kanka za ka yi kashe gidan kuma sai matsalan ya dawo ita ma ya kashe ta sai ta ya ja mata illa da haka dole za ka gaya mata sako sai dai ka gaya mata rabi haka nan kawai a arada ba wa a arada an ba da labari rabi da rabi ake ba su kar ka saki tutuwo ka koshi ka zama soko <laughs> tsaya in ga miki details i have details ka tsaya kana ba ta labari details in ka gama ta ce mm wayo Allah na aiko kaza wayo kash hala sirri ne sirri ne ai wannan ba ne ji ƙarya take in dai mace ne za ga mata magana ko ta ce maka sirri ƙarya bata makanka lokaci kake yi ko ɗalibai ne in dai mata ne ka kuskura ka gaya musu abu details to sai sun je sun yada shi ba daidai ba ka ce musu kun gane ku rinka zuwa makaranta da wuri ni ba zan rinka zuwa da wuri ba sai ce ai malam ba komai zamu zo mu muraja gobe suna zo su ce malam wani baya koyarwa ga ga ga wala ga wala da su yada ba abin da ya dame su mushi litani fa za ka sa tafiya suna kada kai network ɗinsu ne ba daidai yake tafiya ba to lokacin da ya tashi ba ta amsa sai yake ce mata mala'ika jibrilu yana zuwa mun wahayi ne bai taba zo mun wahayi ina cikin libas a cikin mayafin watan ku ba a wata riwaya sai ya ce a cikin ɗakin ɗayan ku ba a wata riwaya sai ya ce ina zaune a cikin wato wato mazaunin ɗayan ku ba malamai suka hada guda uku suka ce duka abu da yake nufi wato in mutum yana zaune a ɗakin wata ke da kwana to ana iya amfani da lafazin ɗaki ko lafazin shimfiɗa ko lafazin mayafi ya nuna wato yana da mace fiye da ɗaya amma kuma a ɗakin wance yake da kwana nan zai kwana amma mun yi bayani akan rabon kwana rabon kwana ba shine wai namiji ya bi ɗakin mata ba inda namiji zai kwanta da mace a inda ya zaɓa ne ko ɗakin ta ko ɗakin shi ko wani wurin da ba ɗakin ta ba ɗakin shi ba da ɗaya ne wannan saboda haka ba na ta zo ta iske ai Fatima ta zo ta iske maza sallam yana kwanci kwanciyan jima'i ne tare da nana Aisha sannan yayi mata izini ta shigo ta gansu suna kwanciyan jima'i ba a wannan ba ai bai mai daidai da kowane irin tunani ba bai daidai da kowane irin tunani ba ballantana kuma a ka'idar larabci da yake zuwa macen da namiji ke ɗakinta ana amfani da irin waɗannan lafuzza ne na nuna cewa ɗakinta yake kaga kenan <clears throat> ko da aka turo ta ba ya zo ɗakinta ne ya zauna ba ranar girkinta ba an gane ko tunda mata sukan ce girki ne duk da girki daban kwana daban mun yi bayani ba daidai ba haɗa suke ba kwana daban girki daban fa'azina laha fa dakhalat nana manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai Fatima izini sai ta shigo fa qalat sai ta ce inna azwajaka arsalani yas'alnaka al-adla matanka sun aiko ni suna roƙonka sun ce ka zan mai adalci fi binti abi kuhafa a ɗakin abi kuhafa wataƙila akwai lokutan da ya ware idan wannan lokacin ya ware ya ware shi ko yana ɗakin mace ce wannan lokacin yakan je ziyara kamar yadda yakan je bayan sallar la'asar za a sallam yakan samu rarar lokaci bayan la'asar in ya samu rarar lokaci bayan la'asar yakan je duba matan shi to wataƙila idan ya je ɗakin ta lokacin yakan nemi ya kwaci an gane wannan ko qala ai bunayya atuhibbina ma uhibbu ya ce ya ke ta kina son abin da nike so ƙalat bala ta ce haka ne ƙala fa a habbi hazihi to ki so wannan baiwan Allah faƙamat sai ta miƙe faƙarajat haddasat hum wai duk naku don Allah haka larabcin nan ya zo fahaddasat hum duk na kowa haka larabcin shi ke a anaka haka yake a larabcin bai yi ba ne kai ma naka wai su haka yake mm. za Allah ku ja mai layi wanda bai da fensir kada ku ba shi aro ai na karanta shi jiya na diba shi na ce an ya wannan wurin hasa karatun nan yake fa haddasat hunna sai ta ba su labarin ga abin da ya faru fa qulna sai suka ce ma agnaiti anna shay'an farji'i ilayhi sakonki bai amfanar da komai ba ko ma ki maimaita mai saƙon da muka gaya miki qalat ce wallahi la ukallimuhu fiha abadan <laughs> tace ai na gama ai daga wannan maganan ba zan ƙara masa wata magana ba kuma na gama magana farsalna zainab zaujan nabi sallallahu alaihi wa sallam sai suka aiki zainab saboda eh, zainab babbaci haka ne ko ita ma yar uwa ce ta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam dama a cikin mata manzo Allah wanda ta fi kusa da manzo Allah a dangi ita ce zainab daga ita sai maimunatu to kuma duk tare suke sai ta aka aiki zainab zainab ta ce bari ta je ta ganshi fasta ita ma ta nemi izini fa'azina laha <clears throat> yi mata izini faƙalat lahu zalika ta maimaita mishi irin wancan kai adalci su mata idan suna magana hakuri za ka rika yi in ba hakuri za ka rika yi ba wallahi tallahi ba ƙaramin shiririta za ka shiga ciki ba hakuri za ka ta yi ai kun ga an taɓa samun saɓani tsakanin na aisha da manzala sallam manzala ya kira babanta ya musu shari'a aka cewa zai fara magana ta ce shi zai fara amma ya ji tsoron Allah ka ji tsoron Allah ka faɗi gaskiya su ke ka wannan ai man sai na makari zai kai mata duka a waye zai ji tsoron Allah ya faɗi gaskiya yanzu ke na abun tsoro ce ke ce za a ji tsoron ki ko wani malami zai ƙara mata ya gaya ma matan shi zai ƙara mata ya ɗauki tafsiri <laughs> za shi tafsiri ta ce munahuki zai je tara mutane ta gaya musu karya ka dai ji tsoron Allah ya ga gani haka suke, Allah ne yi su ba ruwanka da rigima in suka bada magana suke to ai kenan. to kai yanzu in wani ne ba ƙarshen ta sai haka ya zo wajen tafsirin nan tafsirin aya na ta farkewa wallahi tallahi aya na ta farkewa in ya karanta wannan sai wannan ayan ta dawo wannan a maganar ta ɓata mai rai kuma ga shi ya riga ya fito kuma ga mashi ranar yana azumi ranar alhamis yana azumi kuma da magrib zai yi akan kira sallah dan samu dan kankana ko da abin da ya waka sai a dan sha sai a dan yi karatu in ka dan yi <clears throat> karatu sai a koma a ja ya bude baki ta ce zan sha dauki littafi zugu zugu huki zai je tara mutane ya ta gaya musu ƙarya to ai su mata Allah ne ya yi hakuri za a yi eh, manzala ne ake cin shi nan ya adalci ka adalci fa to kai me za ka yi matar ka kenan ta dauka kana adalci to kai kai da ba kowa ba kai bai na ne fa kana nan kana kana nan kana lilo eh kana nan kana lilo matan ka yace ce ba ka da tsoron Allah irin su fa malaman nan matsalan su su ta wazi su ta faɗin abin da ba su aikata in kai malamin kenan kullun za ka zo ka kira sallah ko kai limanci karanta su ce ha kana kallon su ne kawai daga nesa ba su da tsoron Allah su ma Allah ya sauki a ina niki saboda haka ta maimaita wancan kalmar cewa manzo Allah ya ji tsoron Allah manzo Allah ya ji tsoron Allah wato ba su gamsu ma da yadda ke tafi da gidan shi ba kawai Allah ya sauki ina niki ina ne nake wallahi la ukallimuhu abadan ina ne ke faqalat lahu fasta'zanat laha ko faqalat lahu zalika ta faɗa mishi irin maganan da Fatima ta aka yi ko Fatima ta faɗa da ta faɗa mishi ba sai ta juya ta ji sanda da zai bada ba wa waqa'at fiya Zainab tasubbuni sai Zainab ta faɗa mun tana ta faɗa mun maganganu masu zafi mun tattauna a kan sab da shatam a can bayan baya kalma na ɓaci a faɗi wasu kalmomi masu zafi da ta juyo sai ta dramman tana faɗa mun wasu kalmomi masu zafi faɗafaktu an goro sai ina kallanta ina kallon manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam ya wato in ga yaya me wani shari'a manzo Allah zai yi yanzu ana ni gashi an biyo ni daki na an biyo ni cikin daki na kuma ranan girki na kaga an yi sa'a riwayan ta ce fi mirtiha a ranan girkin ta ne ranan dakin ta ne ranan dakin ta ne kuma dakin ta ne yake ciki kaga ba sa tuhuma shi da rashin adalcin yana ɗakin wance ya koma ɗakin wance a ranan girkin ta ne dakin ta ne to amma dai watakila suna so ranar lokacin da yakan ɗiba a ɗakin kowa ya je gaishe da sauransu to ita ma ya ɗibi wannan raran ba suna ba sa tuman shi akan ciyarwa da sauran wasu abubuwa da kuma ya shiga ɗakin da ba ɗakin shi ba ɗakin da ba shi ne ba nan ne ke da kwana ba an gane wannan ku saboda haka sai ta daren man da wasu kalmomi masu zafi fatafiktu an zuru sai ina kallon manzo Allah ina kallanta ina kallon manzo Allah ina kallanta hal ya azana li annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam manzo Allah zai min izini in rama koko zai rama man falam azal hatta araftu anna annabi sallam anna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam la yakrahu an antasira sai da na fahimta a fuskan manzo Allah sallam bai damu ba da ko in rama ko in kare kaina ko kuma kada in kare kaina bai damu ba shi dai ba zai kare ni ba fawqatu bi zainab haba sai ni ma na rama na jifa mutum manyan kalmomi ina so ta shiru falam an shab ban daga kafa ba an nashbu shine ka ta faɗin magana a jere a jere har ka hana ɗaya magana a wani lokaci wani in yana ta magana sai yi ta yi ta yi haya hana ka magana falam an shab hatta askhantuha har sai da na shirintar da ita ita galabatan saboda rinjaye saboda ni ban daga kafa ba to ai kaga ita lokacin ta fara magana ba ta gaji ba ita ko wancan ta gaji na farko ga tafiya da ta yi gashi sai da ta yi magana da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gashi da take magana kaga ta yi maganganu da yawa tabassama rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma qala manzo Allah ya murmushi sai ya ce amma inna ha ibnatu abi bakrin ya ce wannan ya na abu bakar ce wato ta yi amfani da kalmomin da ya dace irin yadda babanta ke da magana mai sauki. wannan hadisi da hadisin baya suna da alaƙa da juna amma shi ma bukari ya raba su cewa abin ya faru ba so ɗaya ba ne amma an kana su wasu tafai za su ce wannan abin ya faru so ɗaya ne daga shi kuma bai ƙara faruwa ba a dunkule wannan hadisi yana nuna ana iya samun saɓani ana iya samun saɓani a inda ake zaune wuri guda wasu malamai kuma suna ɗaukan wani hadisin gabaki ɗayansu su ce wani hadisin duk shararre ne daga lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya saukar da ayin in ta tuba in ta tuba ilallahi faƙar duk kulubu kuma saboda aka duk wani saɓani da aka samu na gidan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam bai zama abin koyi ba bai zama kuma abin darasi da za ce gidan manzan sallam ana yin irin wannan ba saboda a eh, ya taɓa faruwa amma kuma aya ta sauka ta koyi idan aya ta kore abu to abun ba shi to amma tunda su malamai sun riga sun rubuta kuma in ka tashi karatu karatun littafi kake yi haka ne ko ai ba muna karanta ne mu zo wannan babu mu tsallake ba wannan babu mu tsallake shi mu ce wannan babu an share shi to tunda karatun littafi kake yi in ka tashi karanta zaka karanta shi duka saboda haka wasu wasu daga cikin malamai suna ga duk wani hadisi da zai zo a samu wani sabani cikin iyalan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wani abu ya faru to wannan asarin hadisin ko a ina ya zo shafaffe ne an share shi saboda ayin qur'ani ta ce gidan manzo Allah an samu sabani an samu tangal tangal akan abubuwa da yawa amma Allah ya saita gidan kuma tun lokacin da ya kafa dokan saita gidan ba ƙara yi ba ba ƙara yin irin waɗannan abubuwan ba an gane wannan ko Allah ya ce mu ke mu saboda haka abinda da zamu tsuntsunta a wannan babin kawai kwara ɗaya ne matsalolin gidan manzo sallam duk wata matsala an riga an share ta manzo Allah da kanshi ya gyara gidan waɗannan abubuwan sun wuce amma kuma shin ana iya mutum abu ya rama eh in ba zai wuce gona da iri ba la yahibbu Allahu al-jahra bis-su'i min al-qawli illa man ba son mutum ya rama mummunan abu sai in ta amma in ya tashi rama kuma kada ya wuce gona da iri an gano wannan ko babu ya rama ko kam akwai shi tabbas insha Allah sai mu tashi al-muwasatu fi sunna wal jama'a wannan babi na gaba zai kara nuna maka mahimmancin <clears throat> kuma da imam bukari ya zo da babin gaba yana nuna maka ya share karatun baya share karatun mene share karatun baya don sau da yawa galibi irin waɗannan ruwayoyin da suke zuwa sai kuma wani lokaci kaga wasu sun ɗauka ko mata sai su ɗauka su ce to ai gidan ma ana samun matsala haka ne ko gidan manzo Allah ba na samu matsala nan ne ya fi cancanta a samu so da bari su saki jiki su bararraje su lalace to in suka saki jiki suka bararraje suka lalace lalacewa kansu za ta koma mawa Allah ya taimake mu shikenan yau nawa ga wata sha hudu ga watan goma ko na'am wato zainab ka yi magana mai mahimmancin da ban da bai zo cikin zuciyata ba wato sunan zainab yana da yawa ban san yadda aka yi sunan zainab ke da yawa lokacin manzo Allah sallallahu alaihi zainab sai ka iske gida dai kamar ne ce da mata zainab biyar zainab guda biyar shin saboda ma'anan sunan ne ko kuma saboda shi ne kawai dai suna lokacin da ya shahara ko yaya ne aka yi haka dai kawai sai zainab ya zama ya mamaye ko'ina amma bayan karni manzo sallama ai da sahabbai kuma sunan fatima ya fi yawa sunan fatima ya fi yawa sai sunan fatima kuma ya maye ya sunan sunan zainab ina ga shi ya fi tafiya kusan har yanzu a lokacinmu sai ka iska zai wuya ka ga unguwa ko gida ko wani abu ana tafiya ka ga babu mai suna fatima sai dai manzo Allah sallam sai yana yana ta mamayewa yana ta mamayewa yana ta mamayewa amma dai lalle lokacin nan Zainab shi yafi yawa duk inda ka jashi magara sai ka ji Zainab kun ka ji ka ji Zainab ko da ke ko yanzu ma fa da suna Zainab da yawa ko yanzu da suna Zainab Allah ya taimake mu amma me hikiman da yasa yayi yawa wallahu alam ban taba diba shi ba ko akwai wanda ya taba diba dalilin da yasa Zainab yayi yawa ne Allahumma salli ala Muhammad wa sallim in kuma na samu wani dalili nan gaba zamu tattauna kai. Allahumma salli ala Muhammad wa sallim Allah ya ba mu lafiya Allah ya bar mu lafiya Allah ya sa mu gama da duniya lafiya Allah ya sa mana albarka Allah ya saka mu iyayenmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allah ya saka mu malamanmu da alheri Allah ya musu gafara Allah ya musu rahama Allahumma malam Jibrin Wali Allah ya kara mishi lafiya makota wannan masallaci Allah ya saka musu da alheri Allah ya kara mu rayuwarsu albarka ya Allah muna kara ta tawassuli Allah ka kara mu rayuwar mu albarka Allah ka ba mu yadda zamu Allah ka haskaka mana rayuwa wannan yanayi na na bazara da bazara ta nuna sosai an fara samun ruwan damina Allah ya shayar da mu ruwa na ni'ima Allah ya sa a yi nasarar noma masu zuwa dazuzzuka kuma in kaje no mutum ya je gona su dauke shi Allah ya shirye su Allah ya sa su bari masu shirin shiga gonan kuma Allah ya ba su kwarin gwiwa Allah ya ba su iko su shiga Allah ya kare mu da zama da yunwa da fitina da fatara ga yanayi na na zaɓe na zuwa ya Allah kafin lokacin bayan zaɓe duka Allah ka kare mu Allah ka kare mu daga fitinan kafin lokacin zaɓe da fitinan lokacin zaɓe da fitintunin bayan zaɓe Allah ka taimake mu wajen zaben shugabanni na kwarai wanda za su mamaye waɗanda suke kai yanzu Dabin da ya zama na fitina Allah ya sauƙaƙe mana ya Allah wanda ke cikin hali na wahala ko talauci ko kunci ko jinya ko nashi ko na wani nasu Allah ka bashi da zai yi wanda ke cikin ni'ima da samu da wadata da yalwa Allah ka ƙara buɗe mishi kofofin alheri ka sa mishi albarka ka kare shi daga sharrin mahasada ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم وبحمدك